a CVGs ga headlines. Mawaki Davido ya amsa bayan Lekon na Big Brother Naija ya kira shi ɗaya mai manyan muryoyi a cikin Afrobeat. Dan Big Brother Naija Ike Onyema yana tambayan me yasa shine manufa na 'yan sanda masu son cin hanci. Ta yaya za ta yadda kana santa idan baka bata kuɗi mawaki Naira Mali yana tambayan maza. Jama'a barka da warhaka, barka da warhaka a wannan lafiyayyen shirinmu na Celebrity Gist wata Gist a kuma talabijin namu na Camera Boy TV. Ni ce naku wata favorite girl naku Sugar Girl, Sugar Fresh. Barka da zuwa. yaya za ta yadda kana santa idan har ba baka bata kuɗi haka mawaki naira mali yake faɗa to wannan rapa ɗin wanda aka san shi da suna naira mali yana kan ce kai me yasa ne har za ta samu ta yadda da kai in dai har baka ba ta kuɗi ya kamata in dai har kuna dagantaka in dai har kuna cikin soyayya ka samu ka ba ta kuɗi don kuɗin nan ne kam zai samu ya san kana ta sosai haka shi rafa afis afashola yana faɗa to ya wannan magana din yayi a sadan zumuntan twitter shi to da ya wannan magana mutane da yawa kam sun samu sun kawo nasu tattaunawa da suka kawo a shafin twitter to ya sa mutane kam suna ce wasu kan ba su yarda da shi ba wasu kam sun yarda da shi to mata kan kun sani ai sun yarda da shi to suna ce watan a cikin mabiyan da ta yi magana tana ce kai ita fa gaskiya wannan maganan ya daidaita wannan maganan kam ya zo na abu gan mai kyau dan har in dai tana son soyayya da namiji tana son kam yana bata kuɗi ba wai sai lallai ta je ta tambaye shi ba dan kam tana bata ma son tana nan tana tambayan namiji don ta tambayan namiji gaskiya abun baya zo na daidaita ta fi so kam namiji ya zo na ya bata kuɗi da kanshi shi ba sai ta tambaya ba to wansu maza suna ce kai me yasa ne zaka daidaita wai kuɗi da kuma soyayya ai wannan kuɗi kam kana ba ma na mace kuɗi ai to ba shine yana nuna wai kana son na mace ba amma har in dai kana nuna mata so ai ba sai lalle lalle dole ne tilas sai ka bata kuɗi kuɗi kan ba shi ne yana nuna soyayya ba in dai har kana cikin soyayya da na mace ka nuna mata so amma kar ka ce kudi da kuma soyayya abu ɗaya ne suna nan suna amsa shi naira mali kenan to yana ce wannan mabiya din ya kare ce gaskiya in dai har a cikin soyayya ne na mace kam ta je ta nemi abin da za ta yi kuma ta kula da kanta ba wai sai ta jira namiji kam ya je ya kula da ita ba haka wani namiji biya ya faɗa ma shi naira mali to naira mali yana kan cewa kan in dai har soyayya ne fa ya kamata in dai har za ka nuna soyayya ka nuna soyayya kana nan kana ba da kuɗi wannan shine hanyar daidaitawa haka shi rafa naira mali yake faɗa mawaki davido ya amsa lekon da ya kira shi babba a cikin masu manyan murya a cikin afrobeat to ya yi wannan magana ne bayan ya shiga shi shafin shi na sadan zumunta yana nan yana ce kai, in dai har ya duba gaskiya davido ne shi kan manya wato yana cikin manya manyan mutane masu muryoyi a cikin afrobeat a nigeria to yayi wannan maganan yayi wani article wato yayi wani rubutu da har ya je wurin times wato wani wurin wasa labari da suna kasan waje to ya sa wai shi davido ne kam inda har ya duba davido yana cikin mutane wato mutane masu waka da shi ne kaɗai a cikin su har shine mai manyan murya a cikin afrobeat to dai wannan magana ne shine har shi davido ya amsa shi yana ce kan gaskiya ya amince da wannan magana din kuma har sai shi ma ya sake rubuta wannan magana da shi lekon ya yi a cikin nashi sadan zumuntan twitter yana nan yana faɗa mishi gaskiya shi ya gode sosai kuma har ya sa mishi wani soyayya emoji wato love emoji da ya sa a cikin article da shi lekon ya faɗa a cikin sadan zumuntan shi na twitter to wannan magana din gaskiya mutane na nigeria sun ji daɗin wannan abin da shi lekon yayi da davido to suna ce gaskiya lekon kam zai kai wuri daban-daban har zai kai sama da abubuwan da ya yi tunda har ya samu ya ji ya yi wannan magana ma times kuma yanzu har times sun san da shi davido suna ce gaskiya ya yi abu mai kyau haka ana nan ana gan ana murna da shi lekon dan Brother Ninja House wato shi Ike Onyema yayi magana yana ce me yasa ni ni kowane lokaci ni kam ina nan ina samun kaina a manufan masu son cin hanci wato yan sanda masu cin hanci ko lokaci kam ni da ina hannun su to wannan abin gaskiya yana bani haushi ko lokaci fa zan samu suna nan suna sayar da ni suna ce tilas sai na ba su kuɗi kuma kuɗin ma hasu ce wai dubu ɗari biyar ni kam cire kuɗin ba su wannan kuɗin wato dubu ɗari biyar in samun ba ma yan sanda masu son cin hanci to wannan kam yana zafe ni yana bani abin haushi ne da har yan sanda fa za su siyar da ni in sun siyar da ni sai su dinga cewa ni in ba su cin hanci to wannan abin gaskiya yana bata min rai sosai me yasa ni ne kowane lokaci ni ne kam ina nan ina ba da cin hanci har wai sai in daga dubu ɗari biyar in ba ma yan sanda to wannan abin gaskiya gaskiya ni ban ji daɗin shi ba haka shi ike onyema yake faɗa yana ce akwai wani lokaci ma fa da ya samu har ya zo na awa ɗaya da 'yan sandan nan suna nan suna tattaunawa suna nan suna jaye-jaye wai dan kawai ya biya su cin hanci har to sai abin ma sai kawai sai ya je samu ya ba su dubu goma to wannan abin gaskiya bai zo na da shi ba yana ce gaskiya wannan abin bakin ciki ne dan 'yan sanda kam suna samu suna takura mishi sosai dan gaskiya to shi yasa yake samu har yayi magana haka shi ike onyema yake fada. To jama'a na wa na gode sosan da kuka bi ni har wannan labarinmu na celebrities wato CBGs. To na gode sosai yanzu ina son kuma wani abu ku bi mu a Instagram page namu wato Camera Boy the TV Hausa ku kuma bi mu a YouTube page namu wato Camera Boy TV ku like ku kuma subscribe ni kuma a bi ni a nawa Instagram page ɗin wato Sugar on this call fresh shuga fresh to na gode sosai sai mun sake haduwa a zona lafiya dakar soyayya ina ni har zaki wani abu baki tuna kina da kina siya mata brand kina kai ta shop muna ai